السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي بهك السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan maraice na laraba goma ga watan rabi'in al'awwal a shekara ta 1439 hijiran manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da da 29 ga watan sha 11 a shekara ta dubu biyu da sha 2017 miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin riyadu salihin a masallacin abdurrahman ibn auf da ke kofar wambai a garin kano a yau za mu tashi jerin gwanin na darasi na ɗari da talatin da takwas in ba a manta ba muna karatu cikin kitabul jihad babu fablil jihad mun tike da hadisin abu huraira hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari uku da sha biyu za mu tashi farkon hadisi na dubu ɗaya da ɗari uku da sha uku malam ya ce wa an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu an karɓo daga abi sa'idin al-khudri Allah ya ƙara masa yadda anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama qal hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya ba sa'id ya kai abu sa'id man radiya billahi rabban duk wanda ya yarda da Allah a matsayin ubangiji makagi mahalicci mamallaki mai ikon gudanarwa cikin bayinsa domin wannan shine ma'anar rabbu al-khaliqu almaliku almutasarrifu mahalici mamallaki mai gudanarwa wannan shine ma'anar rab an gane ko qala fir'aunu wa ma rabbul alamin qala rabbukum wa rabbu abaikum al-awwali a wata ayar qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin idaka rabbu kenan man radiya billahi rabban duk wanda ya yarda da Allah a matsayin rabbu wa bil islami dinan kuma ya yarda da musulunci a matsayin addini inna dina inda Allahi al islam al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islama dinan to islami dinan kuma duk wanda ya yarda da musulunci a matsayin shine addini wa muhammadin rasulan kuma ya yarda da annabi Muhammad a matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farin jaka da cikamakin annabawa limamin manzanni wajabat lahu aljanna aljanna ta wajaba gare shi mana in ka yarda da waɗannan abubuwa ka yarko da su ka lizumce su ka aikata dukkan abin da suke wajabtawa ka guji dukkan abin da suke hanawa ka dimanta akan haka har mutuwa ta cin maka to aljanna za ka shiga فعجب لها أبو سعيد lokacin da manzan Allah ya gaya wa Abu Sa'id al wannan magana sai Abu Sa'id al-Khudri yayi mamaki yaga kamar abin da sauki fa qala sai yace a'idaha alayya ya rasulullah maimaita min in sake jin wannan abin da ka faɗa ya ma'aikin Allah fa fa'al sai manza Allah ya aikata yace ya Abu Sa'id man rabiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin rasulan wajabat lahu al-jannah ثم قال سننسي أبو سعيد الخدري يتي وأخرى يرفع بها الأبد أبدا ko annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sake cewa da Abu Sa'id wa ukhra da kuma wata damar ta daban yarfa'u biha al-'abda ta daraja wanda ta sanadiyyar ta Allah yakan ɗaukaka matsayin bawa har daraja ɗari fil jannati a cikin aljanna ma baina kulli darajataini tsakanin kowace daraja da ‘yar uwarta kama na sama'i wal arzi kamar tazarar da ke tsakanin sama da ƙasa ne kala sai abu sa'idin al-khudri wa mahiya ya rasulallah to mecece kuma wannan dama ta daban bayan waccan ya ma'aikin Allah kala sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace al-jihadu fi sabilillah al-jihadu fi sabilillah yin jihadi don ɗaukaka addinin Allah yin amfani da dukkan matsayi da damar da Allah ya baka don ciyar da addinin musulunci gaba sawa'an da dukiya ne sawa'an da lokaci ne sawa'an da matsayi ne sawa'an da lafiya ce da gangar jiki ne da uwa ubaran da kake mallaka an gane ko ma'ana in dai mutum ya mutu a matsayin musulmi zai shiga aljanna amma bayan ya kasance musulmi sai kuma ya mutu a cikin hidimar addini to daraja kan daraja zai samu matsayi gagarumi a cikin aljanna Allah zai ba shi daraja ɗai-ɗai-ɗai har guda ɗari tsakanin kowace daraja da ‘yan uwata zarar ta kai tsakanin sama da ƙasa Allah ka sa muna ciki rawahu muslim wannan hadisi ma muslim ya rawaito kaga shi ma yana mana bayani akan falalar jihadi ko hadisi mai lamba ta 1314 wa an abi bakr ibn abi musa al-ash'ari an karɓo daga abubakar ɗan abu musa al-ash'ari wannan ya nuna sahabbai da kansu sun san darajar abubakar shi yasa su da kansu suna yin takwara da sunansa ga 'ya'yayensu da yawa daga cikin ahlul baiti suna da ƴaƴaye masu suna abubakar abubakar kai har da sayyidina ali yana da ɗa mai suna abubakar in kwada a ce abubakar ba mutumin kirki ba ne ya za a yi a so a sa sunansa in ka ga mutum yana sa sunan wani ga ɗansa ko ga kansa to yana neman albarkar mai sunan ne wannan ya nuna ahlul baiti sun yarda da cewa abubakar yana da daraja abubakar yana da albarka sunansa abin a sa wa ‘ya'ya ne don su samu albarkarsa ka daga abubakar ɗan abu musa al'ashari kala ya ce sami'tu abi na ji babana abu musa al'ashari radiyallahu anhu allah ya ƙara masa yadda wa huwa bi hadaratil aduwi a lokacin ana filin daga gaban makiya ya yana cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'ana sahabbai har a fagen daga suna kafa hujja da hadisai ba sa yi sai abin da annabi ya ce amma kai a gidanka a ɗakin ka kasa yin abin da annabi ya ce za su a gab da za su mutu ƙoƙari suke yi su yi abin da annabi ya ce to wannan shine ƙauna ta gaskiya ba wai ihu da hayaniya da hargowa ba Kauna ta gaskiya duk kana tuna masoyinka duk kana so ka kiyaye sa ka kiyaye ka'idarsa ka kiyaye umarninsa da haninsa wannan ita ce ƙauna ta gaskiya da ka sahabbai a filin daga gashi suna gab da mutuwa fa a gaban makiya komai na iya faruwa a lokacin amma duk wani motsi sai su ce annabi ya ce duk wani motsi sai su ce annabi ya hana kaza annabi ya ce ayi kaza sallallahu alaihi wasallam lallai waɗannan su ne masoya annabi na gaskiya ba su saba masa ba cikin komai ba su saba masa ba cikin aƙida ba su saba masa ba cikin ibada ba su saba masa ba cikin mu'amala ba su saba masa ba cikin zaman lafiya da a lokacin tashin hankali wanda wannan shine abin da ubada dan samir ya ce baya ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala sam'i wa ta'a fil makrahi wal manshaf mun yi wa manzo Allah sallallahu mu baya a kan cewa za mu ji duk abin da ya gaya mana kuma za mu bi fil makrahi a lokacin kunci walman shaɗi da lokacin walwala amma kai yau in an ga kana neman inda annabi yake to wahala ce ta wahala in kasuwa ta kulle sai kaɗe wa qur'anin sa kura zai koma tilawa in gari ya haɗe mar to sannan sai a fara neman lazumi da wurdi amma lokacin da yake zaman lafiya baya tuna Allah wannan ko shakka babu Allah ba zai tuna da kai ba ka'idar Allah ka tuna da shi a lokacin walwala ya tuna da kai a lokacin walwala ka tuna da shi a lokacin walwala in ka shiga kunci ya kawo ma dauki an gane ko ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifka fi shidda ka san Allah lokacin da baka da matsala ku saba ku kulla alaka in ka shiga mutsaki da wahala sai kawo maka dauki sai kawo maka agaji da haka abu musa al'ashari a filin daga gaban makiya za a gwabza yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna abwabal jannati tahta zilali suyufi haqiqa kofofin aljanna suna karkashin inuwar takubba wannan alkalimatu tashji'iyya ce ma'ana kalmomi irin wanda manzo Allah yake gayawa sahabbai a fagen daga dan karfafa gwiwar sojoji wajen ayyaki kuma alkawari ne na gaskiya babu goge a ciki kamar yadda muka sha faɗa a madadin sojoji a rinka ba su ƙwaya ana sanya su suna shan kayan maye suna fita daga hayyacinsu suna ife-ife a rinka karanta musu irin waɗannan hadisan na gaskiya wanda za su ƙarfafi gwiwarsu wajen yin aikin soja sannan su ƙarfafi su wajen kulla alaƙa su da mahalicci kuma su tabbatar musu da alkawari na gaskiya cewa abin da kuke yi in kun mutu ba asara kai ba matuƙar wannan abin aiki ne na Allah aiki ne na tsare dokar da bata saba wa ta Allah ba aiki ne wanda yake na kawo kwanciyar hankali da zaman lafiya cikin al'umma musamman musulmin cikin su Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗar wannan innal inna abwabal janna tahta zilal siyo lalle kofofin aljanna suna karkashin inuwar takubba ga wanda suka fita jihadi قال ابن العربي رحمه الله تعالى ابن العربي المالكي yake cewa summiyal jannatu an ambaci aljanna tata bilali suyufi a karkashin inuwar takobi kama kal kamar yadda dai annabi yake faɗa a wani hadisi ju'ila rizqi haka zilli rumshi an sanya arziki na a karkashin inuwar mashina ma'ana shi ma Allah subhanahu wataala ya kwadaitar da shi ya zaburar da shi akan me akan yin jihadi domin cikin yin jihadi akwai ba da tsaro ga addinin musulunci sannan kuma akwai ɗaukakarsa sannan akwai jan kunne ga dukkan waɗanda suke so su kawo musulunci wargi ko tarnaki an gane ko ubangiji ya ce da manzon Allah wa qatil fi sabilillahi la tukallab illa nafsaka wa harridil mu'minina asallahu ay yakufa ba'sal ladina kafaru wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tafsila wa qatil fi sabilillah kai yaki dan ɗaukaka addinin Allah la tukallafu illa nafsaka kada ka tilfasa kowa sai kanka wa harridil mu'minina amma ka kwadaitar da mu'minai asallahu fa ba'sa alladhina kafaru ta wannan hanyar ce Allah zai dakile ajeranci da ta'addancin kafirai wanda suke wa musulmi kitimurmura da kulla kulla wallahu ashaddu ba'sa ubangiji mai tsananin ukuba ne wa ashaddu tankilan kuma mai tsananin kamu ne ga dukkan wanda ya saba masa to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an kwadaitar da shi yin haka shi ma kuma an umarce shi da ya kwadaitar da majiya da kwadaitar da mu'minai fa qama rajul sai wani mutum ya tashi nan take da ji wannan kalma da manzo Allah ya faɗa inna abwabal jannati ta tahta zilali suyu rattul hay'ati shi mutumin yana cikin kama futu-futu kayansa ba wasu masu kyan gani ba bai wani gyara gashin kansa ba futu-futu mana irin mutanen da in ka gansu a kallo irin na duniya ba kai musu kallon kima bai yi kyakkyawar shiga ba bai gyara jikinsa ba kai ka ce ma wani mahaukaci mahaukaci ne haka haka da yake shine rafsul hay'a an gane ko faqala sai yace ya aba musa ya kai abu musa anta sami'ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu hadha kai din da kanka ka ji manzo Allah yana faɗar wannan kalma inna abwabal jannati tahta zilali suyuf kala sai abu Musa yace na'am kwarai kuwa ni naji annabi yana faɗa ba wani ya bani labari ba kala faraja ila ashabihi kala mai ruwaya ya ce shi ne abubakar ɗan abu musa a ila ashabihi sai shi wannan mutumin da ya tashi yake wa abu musa wannan tambaya bayan abu musa ya ba shi amsa cewa eh shi ya ji da kunnansa daga banza Allah sallallahu alaihi wasallam sai koma zuwa ga abokansa Faƙala a ƙara'u alaikum salama ce to ina ban kwana da ku ma'ana ya gamsu ya yadda da dai annabi ne ya faɗa to ba shakka za ka kawai je yana bankwana da yan uwa yake na ina gaishe ku ina yi muku bankwana thumma dafa jafana sayfihi nan take sai karya gidan takobinsa ma'ana takobin ma ba zai dawo gida ba shi ma kuma ba zai dawo gida ba na gaba ya gaba kenan fa alqahu yayi jifa da gidan takobin yayi jifa da kuban takobin thumma masha bi sannan ya ci gaba da tafiya da takobinsa ila al daura da abokan gaba fa daraba bihi hatta kutila yayi ta kai sara ana kai masa har sai da aka kashe shi mana dan ya samu wancan alƙawari cewa inna abwabal janna ta ta zilal kiyo rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi shi ma yana koyar da mu falala ta jihadi kuma yana nuna mana irin yadda sahabban annabi suke da azama wajen aiwatar da umarninsa da ya faɗa ba sa wani tsayawa ko bata lokaci nan take suke yi saboda sun yadda da abin da ya faɗa gaskiya ne babu ƙarya an gane ko hadisi na dubu ɗaya da ɗari uku da sha biyar wa an abi absin an karɓo daga abi absin abdurrahman ibn jabar shine abdurrahman ɗan jabar radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yadda kala yace ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace magbarrat qadama abdin fi sabilillah da dai kafar wani bawa kafafuwan wani bawa guda biyu ba za su taɓa yin ƙura ba wajen hidimar addinin Allah sawa'an jihadi ne sawa'an neman ilimi ne sawa'an aikin agaji ne sawa'an ko menene tafiya zuwa masallaci ne tafiya zuwa kasuwa ne don neman arzikin da zaka kame mutuncin kanka da mutuncin iyalanka sawa'an sammako ne na ka tafi ofis don ka cika amanar da aka ɗauke ka aiki don ita wannan duk fi sabilillahi an gane ko to da haka manzo Allah ce babu kafar kafafuwan wani bawa guda biyu da za su yi kura dan wata hidima dan Allah a lafazin Imam al-Bukhari man aghbarat qadamahu fi sabilillahi harramahu Allah ala nari duk wanda kafafuwansa guda biyu suka yi kura ko ya sanya kafafuwansa guda biyu suka yi kura fi sabilillahi cikin hidimar Allah harramahu Allah ala nari Allah ya hana ta masa shiga wuta kalmar fi sabilillahi kamar yadda muka faɗa ba tana nufin jihadi kadai ba dukkan wani aikin addini tare da cewa sau da dama in aka ce fi sabilillahi jihadi ya fi saurin zuwa a kwakwalwar mutum domin shine kololuwar abin da mutum zai iya yi fi sabilillahi rabuwa da rayuwarsa to amma ba sai shi kadai ake cewa fi sabilillahi ba Dr. Abdulkadir Irfan yake cewa kalal ulama rahimahumullahu ta'ala malamai Allah ya ji kansu da rahama sun ce wal muradu fi sabilillahi jami'u ta'at abinda ake nufi da fi sabilillahi anan dukkan ayyukan da'a illa anna al mutabadar inda al itlaqi tare da cewa abin da yafi saurin shiga zuciya da zuwa a kwakwalwar mutum a lokacin da aka faɗi kalmar fi sabilillahi al jihadu shine jihadi amma ba sai kadai jihadi bane in kafar ka tai kura a shi zaka shiga aljanna neman ilimi in kafar ka tai kura ko ba tai kura ba ma zaka shiga aljanna domin manzo Allah yace man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala lahu bihi tariqan ila aljanna haka kai gaida mara lafiya ka tafi gaida mara lafiya ko a mota ka tafi ko a jirgin sama ko kafar ka tai kura ko ba tai kura ba a hanyar aljanna kake domin manzo Allah ya ce aidul marid fi makhrifatil jannati hatta yarji'a me zuwa duba mara lafiya a farfajiyar aljanna yake tafiya har ya je ya dawo zaka kaga fi sabilillahi yana da fadin ma'ana da haka manzo Allah ya ce maqbarat fi sabilillah da dai kafafuwan bawa ba za su taɓa yin ƙura ba don hidimar addinin Allah fatamassa hunnaru kuma a ce wuta ta taɓa jikinsa sai dai fa in akwai waɗansu matsaloli to wannan kuma daban rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba ta 1316 wa nabi hurairah radiyallahu anhu qala daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda yake qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la yaliju nara ba zai shiga wuta ba kalmar yaliju daga walaja yaliju da kala ya dukulu إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا أنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط يلج بمعنى يدخل بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا بسم الله ولجنا بمعنى دخلنا ذاك الولوج بمعنى الدخول لا يلج النار بزي شقوت رجل متمن دبكا من خشية الله ya kuka don tsoron Allah an gane ko kenan yin kuka don tsoron Allah ba karamar ibada ba ce ba tana iya hana mutum shiga wuta wuta ba za ta taɓa jikinka ba matukar za ka yi kuka don tsoron Allah sawa'an wani laifi da kai masa katuna sawa'an wata gajiyawa ta ka katuna game da sauke nauyin da ya ɗora maka sai ka fashe da kuka aljanna ta tabbata gare ka wuta ta haramta a gare ka an gane ko ubangiji madaukakin sarki yace innal ladina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujadan wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ulan wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'an أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya a hadisin bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sab'atun yuzilluhum Allahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu sai yace wa rajulun zakara Allah mutane bakwai da Allah zai wa inuwa da inuwa al'arshi daga cikin mutumin da ya tuna Allah shi kadai ba ma a gaban mutane ba shi kadai fa bat aynahu sai idan sai kwararar da hawaye wannan yana da alfarma a ranar lahira Allah zai masa inuwa da inuwa al'arki Allah ka samu cikin su da rahmarsa da ka rajulun baka min Allah mutumin da ya kuka dan tsoron Allah hatta ya'uda al-laban fi dar'i in kaga ya shiga wuta to sai dai in zai yi nono ya koma cikin hantsar da aka tatso shi nono ba zai taba komawa cikin hantsar da aka tatso shi ba addar shine hantsa wajen da ake tatsan nono a jikin dabbobi an gane ko to matukar aka tatso nono daga nan ya fito ya fito kenan baya koma to da kuma Allah ya ce in kaga mutumin da ya kuka dan tsoron Allah ya shiga wuta to sai in zai yi nonon da aka tatso daga hantsa ya koma abin nufi dai ba zai yi ba ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم كما ba بيبا فهدر وباوا قورا دان taimakon الدين الله da kuma hayakin wutar jahannama in dai ka sha kura wajen wajen taimakon addinin Allah to ka tsira daga hayakin wutar jahannama amma matukar baka sha kura ba wajen taimakon addinin Allah to ka sani hayakin wutar jahannama kuma yana ne yana jiran ka in baka shiga taitayin ka ba an gane ku domin kafirai da aka ce da su ku zo a tafi jihadi ku zo a yi aikin Allah sai suka ce da ƴan uwansu la tanfiru fil harri dan me za ku fita ku je ku sha zafin rana ku sha ƙurar banza an gane ko sai Allah ce to shikenan tunda kun guji zafin ranar duniya kun guji ƙurar duniya qul naru jahannama ashaddu harran ta ce da su wutar jahannama ta fi tsananin zafi kuma tana nan tana jiran su in kuka ki wannan za ku je ku tarar da wancan law kanu ya'lamun falyadhaku qalilan walyabku liyabku kathira jaza'an bima kanu yaksubun wannan hadisi rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya rawaito shi wa qala hadithun hasanun sahihun kuma yace hadisi ne kyakkyawa ingantacce shi ma dai yana nuna mana falalar jihadi da hidimar addini karantarwa neman ilimi ba da tsaro aikin agaji taimakon kai da kai aikin gayya duk a Allah duk yana shiga karkashin wannan hadisi mai lamba ta 1317 wa an ibn abbas radiyallahu an. daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda qala yace sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama ya Na ji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ainani la tamassuhuma an-nar an gane ko ainani idan duna guda biyu la tamassuhuma an-nar wuta ba za ta taba taba taba su ba abin nufi ba za ta taba mai su ba domin asali ita wuta ba iya ido take ci ba diddiki take ci idan aka ce wuta ba za ta taba ido ba ana nufin wuta ba za ta taba mai idan ba gaba daya domin in ido kadai ake nufi dan wuta ba ta taba idan ka ba in ta taba gadan bayan ka fa ai dai ta taba ka in ta taba hannun ka fa ai dai ta taba ka gashi hannu take taba amma ka ga idan yana hawaye saboda shi ma yana ji to da ka shi jiki idan wani bangaren sa ya samu matsala duk sauran ma ya samu matsala da haka abin da ake nufi dai idan duna guda biyu wuta ba ta taɓa mai su to waye mai su ɗin kuma me yayi na farko ainun bakat min khashiyatillah idan da ta yi kuka don tsoron Allah wuta ba za ta taɓa mai shi ba an gane ko da haka mu yi ƙoƙari mu koya wa kanmu da kanmu kuka dan tsoron Allah sahabbai sukan ƙaƙaro kuka dan tsoron Allah Umar ɗan Khattab in ya karanta waccan aya ta cikin suratu Maryam idza tutla alaihim ayatu rahmani karru sujjadan wa bukiya sai ya kakaro kuka ko ta kaka kamar yadda kasan ana kakaro dariya ai ko to kuka ma ana kakaro shi amma kila baka sani ba ba wuce yace duk wanda yace bai iya kuka ba wata ce bata mutu ba nana Aisha ta ce da ina yarinya in an ce ana kukan farin ciki ban yadda ba ban sanya ake ba amma wata rana sai na gani rana tsaka manzo Allah ya shigo gidanmu ana kailula ta ce kuma daman ɗabi'arsa kullum ɗayan biyu ne in bai zo gidanmu da safe ba wajen babanmu zai zo da yamma to amma ran nan sai gashi rana tsaka ya zo wanda su al'adar larabawa ba a ziyara rana tsaka domin lokaci ne na kailula kowa ya dan ja kofarsa zai kwanta zai rinsa to tun da kaga annabi ya zo a wannan lokaci da lafiya ba lafiya ba na Aisha ta ce Abubakar ya zumbur ya fito yace lafiya sai manzo Allah ya ce Allah ne ya turo ni in ce maka ya umarce ni in jira in ban maka amma ya ce kai ne abokin rakiya da haka in zo in shaida maka abubakar ya ce allan ya ce maka ko kai ne dai dan alfarma ka gani na dace ya ce a allan ne sai abubakar ya fashe da kuka nana aisha ta ce daga ranar na san cewa ana kuka dan farin ciki tunda na san babana ba wani bakan magana aka gaya masa ba ba dukansa aka yi ba daɗin wannan maganar da annabi ya gaya masa yasa ya kama kuka Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk lokacin da za ku shiga garin mutanen da Allah ya halakar da su kamar garin adawa ai ana wucewa ta ciki ko garin samudawa ai ana wucewa ta ciki ko garin mutanen ludo ana kewayewa ta gefe wa kum latamurruna alaihim musbihina wa bil laili mutanen maka in za su je sham suna bi ta gefen garin sadum su da wata rana manzo Allah yana tafiya sai hanya ta haɗo shi da garin adawa ya shigo cikin garin adawa da ka yace da sahabbansa ku yi maza ku yi maza mu fita yace kuma in kuka shigo irin waɗannan wajajen kar ku fita face kuna masu kuka in ma kukan ya ki zuwa ku kakaro shi dan kada irin abin da ya same su ya same ku da haka kuka ana kakaro shi rajulun ainun bakad min khashyatillah idan da tai kuka dan tsoron Allah ko dai kukan ya zo mata ko mai ita din saboda sanin girman Allah ya kakaro kukan ta karfin tsiya to wannan ido da mai ita wuta ba za ta taba su ba wa ainun batat tahrusu fi sabilillahi da idan da ta kwana tana gadi don taimakon addinin Allah sawa'an gadi ne tsakanin iyakar musulmi da garin kafirai ko kwa gadi ne na cikin garin musulmi din don tsare musulmi daga sharin 'yan ta'adda kan gararrun musulmai irin barayin na wanda in ana ruwa suke tsallaka gidan mutane suna karya musu kofa kaga yan bijilanci da suke sintiri suna kai kawo matukar sun kyautata niyyar su sun shiga wannan ainun ba ta taharusu fi sabilillah 'yan sanda da suke kai kawo suna sintiri suna fatattakar 'yan kwaya a gefunan gari inda suke kwance-kwance don su sha kwaya da daddare su afkawa mutane matukar sun kyautata niyyar su sun shiga karkashin ainihin batar ta haru su fi sabilillahi to irin wannan ku idan duna masu su abadan ba za su shiga wuta ba kar ka ji mun ce wannan kuma ka je kai ta tsula tsiyarka ka cinye ladanka ai malam ya ce in muka kwana muna patrol ba za mu shiga wuta ba sai ya sha ƙwaya. da ka cinye ladan ka bata aikin sai je kuma shi garin ya bada tsaro kuma ya bada tsoro garin ya hana ai sata kuma shi ma ya yi sata kaga ka bata ladan ka ka bata aikin ka ka bata rawarka da tsalle ka bata gudun ka da susar kasara haka ana nufin mutumin da ya kiyaye waɗannan ka'idojin yayi wannan abin dan Allah to yana da babban lada da matsayi a wajen Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki ba zai ba zai sa shi bauta ba ku duba ku gani aljaza'u min jinsil amal yadda ka bawa bayin Allah aminci shi ma kuma ya baka ne aminci ka ba su aminci daga tsoron duniya shi kuma ya baka aminci daga tsoron lahira wanda tsoron lahira ya fi tsoron duniya domin a duniya ko ka ji tsoro ko ka ji tsoro sai ka tafi ko ba haka ba ta ishe sarki a ɗaki mai hawa da dubin dawaki ga dubin matsara a ɗaki inda ma ta fi ƙara auki ba ta bar bankun mara kwabo ba ma'ana duk tsaron wanda ake tsaro a ɗaki in ajalin ya ya tafi aina ma takunu yudrikumul maut law kuntum fi burujin mushayyada wal innal maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum to kaga tsoron duniya wani abu ne mai sauki domin da kai wanda kake tsoron da shi wanda yake kokarin ya baka tsoron duk dai matafiyar ɗaya ce in takunu alamuna fa innahum alamuna kama ta alamuna za ka tafi zai tafi in lokacin ka ya kila in lokacin ka ya ka riga shi in nasa ya riga naka ya riga ka kama tsoron lahira fa ba wanda isa ya amintar da kai daga shi in ba Allah ba to da ubangiji sau da dama yakan saka kawo bayi gwargwadon irin aikin da suka yi in ka ba wa bayansa abinci a duniya shi ma ya baka abinci a lahira inda ka fi bukatar abinci in ka taimaki bayansa a duniya shi ma ya taimake ka duniyarka da lahirarka in ka suturta bayansa a duniya da lahira ya a duniya shi ya suturta ka duniya ka da lahirar ka man satara musliman satarahu Allah Allah fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi sadaka al-jaza'u min jinsi al-amal in kai sai Allah ya maka to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk idan da ta kwana tana bada tsaro ga al'ummar musulmi to ita ma Allah zai tsare ta daga shiga wuta a ranar lahira to anan sai Dr. Abdulkadir Irfan ya ce wa yajduru bil isharati huna anan ya kamata mu yi nuni mahaska toci da la mutane su gane nan da aka ce ba ta ta harusu fi sabilillah ta kwana tana ba da tsaro dan Allah bai ta kaita kadai ga masu aikin tsaro ba sawa'an tsaron nan hissiyan ne ko ma'anawiyan duk ya shiga ciki yace dan haka anan ya kamata mu yi nuni dan mutane su fahimta ila ainil alimil mu'mini zuwa ga idan malami na Allah mai imani allazi yarqubu ma yaktubuhu mudilluna wanda yake dakon abubuwan da mabarnata suke rubutawa don su rudar da al'umma lil idarati ala dinillah don su kaiwa addinin Allah hari ta'ala fa ya tafadda shi ma da daddare hana idan sa bacci yayi kokari yayi bincike yayi nazari an gane ko li ziyafihim wa kalimatahum dan ya kai musu hari ranko akan harin da suka kawo addinin Allah sannan kuma dan ya gushe ya rusa dukkanin barnar da suke kokarin su gina ga al'umma bil hujja ta hanyar hujjoji wal barahin da dalilai wala ya kafu fi zalika mata la'im kuma ba tare da yana tsoron zargin mai zargi ba wajen yin haka wa kam min alim yace wa nawa ne daga cikin malamai ai da dama kaba shahidan wanda aka kashe shi li jara'atihi alal batil wa ahlihi saboda ya tsone wa ƙarya da ma'abutanta ido wannan suna da yawa a cikin duniya to da haka hatta hidimar da malamai suke ta hana idan su bacci wajen bawa addinin Allah tsaro zai shiga karkashin wannan wa ainun batat taharusu fi sabilillah to haka nan hidimar sojoji haka nan hidimar yan aikin eh, sa kai yan bijilanti da sauransu rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan imam tirmidhi ya rawaito wannan hadisi kuma yake hadisi ne hasan hadisi mai lamba ta 1318 wa an zaid ibn khalid an karbo daga zaid dan khalid al-juhani radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake man jahaza ghaziyan duk wanda ya bawa mai zuwa yaƙi guzuri shi bai zai je ba ko kuma zai je amma tare da haka yana da iko ne ya sake taimakawa wani daga cikin sojoji ya bashi shi guzuri na abin hawa ko na abin da zai ci har ya je ya dawo ko wanda zai wa iyalai fa kad gaza shi ma yana da ladan mai yaki an gane ko yanzu yan bijilanci da suke hidindimu suke kai kawo suke ba mu tsaro a cikin unguwannin mu daga yan kwaya da sauransu dan abin da ake ba su din nan kai ma kana da ladan hidimar su da kake yi dan abin da ake kewayawa gidaje ana a taimaka a bayar dan abin da za su sawa tocilan su batir dan abin da za su kunna maganin sauro dan abin da za su sawa wayoyinsu kati na in wani abu ya faru su sanar ko su kai rahoto wannan duk in ka bayar shi ma yana matsayin wannan man jahaza ghaziyan faqad ghaza duk wanda ya taimaka wa mai ba da tsaro mayaki to shi ma yana da ladan wanda ya yaki wa man khalafa ghaziyan fi ahli duk wanda ya wakilci soja a gidansa ya rike masa iyalansa da amana ya kula masa da su a lokacin da ya fita filin daga bi khairin yayi abin kamar yadda ya kamata bisa ga kyautatawa babu ha'inci babu cin amana fa kada gaza to hakika shi ma yana da ladan wanda ya je yaki da haka dukkanin masu aikin ɗamara masu aikin tsaro lokacin da aka yi fassin ɗan uwanka ya tafi aiki kai kana zaune kila gida ɗaya aka baku kai kana ɗaki ɗaya shi yana ɗaki ɗaya da matarsa to kuma karka ci amanarsa a iyalinsa dan kaga baya nan ka koma neman matarsa dan kaga baya nan ka koma neman yarsa budurwa ka lalata ta in kai haka kai ha'inci amma matukar ka tsaya ka kulan masa da iyalansa yarsa kaga za ta ba daidai ba ka tsawatar mata kamar ubanta ka hana to in kai haka ko shakka babu shi yana can filin daga yana hidima kai kana nan zaune gida amma ladan da yake samu shi kake samu domin shi yana yakin waje ne kai kuma kana yakin gida to da ya kamata mu kiyaye wannan sau da dama irin wannan matsalolin suna faruwa a cikin jami'an tsaro musamman 'yan sanda muna yawan jin wannan labarin a cikin su bayan tauye musu haƙƙi da ake ta wani bangare ta bangaren hukuma to sannan kuma su ma cin amanar da suke wa junansu yanzu da zarar dan sanda ya mutu in yana zaune a barikin 'yan sanda yanzu wani ya fara neman gidansa ya fara ƙoƙarin ya za a yi a yi maza maza a kori iyalin wannan shi ya zo ya shiga ko ka sani abin da ya ci doma baya barin awai inda wancan ya tafi ya bar iyalansa kai ma garin ba nesa yake da kai ba za ka tafi ko yanzu ko an jima da haka Allah yake wala yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan bi'afan khafu alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida wanda yake jin tsoron in ya mutu kada iyalansa su tagayyara to shi ma da wani ya mutu kada ya tagayyara nasa ka tsarewa wani iyalinsa in ka mutu kai ma sai Allah ya tsare maka naka to haka nan wajen neman benefit idan iyalin suna zuwa neman haƙƙin mijinsu ko haƙƙin ubansu don duk motsi sai an ce matar ta zo da 'ya'yan to wani ofisan da ya ƙyalla ya ga matar ya ƙyalla ya ga 'ya'yan kan a biya su haƙƙinsu sai ya gama lalata su to ka sani abin da kai wa ɗan uwanka a yau gobe hakan zai iya faruwa a gare ka ko ninkin ba ninkin haka kuma sannan zunubin yana nan yana jiran a lahira kuma za ka je ka tarar da mu ji tsoron Allah mu rike amanar junanmu mu riƙe amanar ƴan uwanmu Allah zai riƙe amanar mu da ya ƴan uwa mu gina wa rayuwar mu abin da zai biyo bayan mutuwar mu wa khudh li hayatika li mautik wa khudh min sihatika li maradika wa min hayatika li mautik da ka kai amfani da rayuwarka kafin mutuwarka wajen gina wa yadda mutuwar taka za ta kasance kyakkyawan baya gare ka da iyalanka da haka annabi ya ce wa man khalafa ghaziyan duk wanda ya wakilci mai yaƙi a gida cikin iyalansa fi ahlihi bi khairin cikin iyalansa da alkhairi faqad gaza shi ma yana da ladan mai yaƙi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito wannan hadisin yana magana ne akan falalar yaƙi ko akan falalar kula da mai yaƙi a lokacin da baya nan game da sha'anin iyalansa kula da mai yaƙi sai dai a fakaice zai nuna falalar yaƙin an gane ko domin wanda zai tafi yaƙi to ana so lalle a gida a samu wanda zai kula masa da iyalansa da amana da sauransu da sauransu in kuma kai haka to kai ma kana da lada ba karami ba mai tarin yawa kamar yadda shi ma zai samu lada ba karami ba babba muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka fitar da wannan hadisi hadisi mai lamba ta 1319 wa an abi umamata radiyallahu an daga abi umamata al-bahili sudi ibn ajlan Allah ya kara masa yadda yake قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce afdalu sadaqati mafificin sadakoki sadakar da tafi kowace lada kuma Allah ya fi so zillu fustatin fi sabilillahi inuwar wata rumfa da ka gina don taimakon addinin Allah an gane ko malamai suka ce shine a lokacin da aka fita filin daga a fagen yaƙi ka yi wa sojoji wani ɗan abin da za su samu inuwa to wannan yana daga cikin mafificin sadakar da Allah yake so ko ka zo ka samu wata makarantar islamiyya suna cikin halin kakanika yi gina musu aji ne gina musu yan rumfa ce sai musu tabarmi ne butocin alwala ne rijiyar burtsatsai ne wannan ma fi sabilillah ne ko masallaci ko gidan fursunoni ko gidan marayu ko gidan yaran da ake tsinta duk wannan muna da bukatar mu san da su kuma mu rinka kai musu taimako kuma yana daga cikin afdalus sadaqat ba na mantawa shekara biyu ko uku baya gab da azumi gidan fursuna na Kano santaral fursun kurmawa suka gayyace mu mu je musu wa'azi da muka je wa'azi ɗaya daga cikin ma'aikatan su yake gaya mu yace malam wallahi kaga waɗannan fursunonin da kake gani idan azumi ya zo raba su muke yi wasu su azumi yau wasu su sha gobe na ce me yasa haka yace wallahi kunin da za su sha in sun kai azumin ba sa samu ba sa samu ba sa samu yace kuma hatta kiristoci abin kunya furdunan fada makotaka take da fada mai martaba sarki da gidansa gab da gab amma wai kiristoci sun tsallako kan ta zo a bata dama su za su rinƙa musu abincin azumi a kano wallahi a lokacin ne wani attajiri a garin nan magana Allah ya saka masa da alheri Allah ya kare shi lafiya yake musu shinkafa buhu hamsin buhu hamsin na tafi wajen tafsiri suka yi min waya suka yi mun godiya suka yi musu taliya ko katin ɗari biyar ne aka kai musu da yawa attajiranmu ba su san wannan ba saboda su ma bai kai ganin ba a wannan azumin ban manta ba na yi ta magana da wani makusancin gwamnati na ce don Allah ka gaya wa gwamnatin Kano ta yi wannan aikin a gidan fursunoninmu ko da da sunan siyasa 'yan siyasa su manna hotunansu mu dai su je su kai musu abinci su kai musu abinci al'ummar musulmi tana cikin halin kaka na kai tana cikin bala'i amma dai har aka yi azumi aka gama ban samu wani labari game da haka ba fatan mu Allah ya ba su iko nan gaba su tuna da haka masu mulki masu wadata su rinka bibiyar gidajen kurkuku suna tambayar ɗan abin da bai taka kara ya karya ba na beli da aka ɗora musu ku rinka fitar da su duk wanda ya yanta wani a duniya Allah zai yanta shi a lahira tsautsayi ne ya faɗa masa ya samu wata matsala akan eh, bil akan haraji na dubu biyu ko dubu goma sai a ɗaure shi da iyalansa da kowa da kowa sun tagayyara shi yana nan a ɗaure shi bai ci ba su suna can a waje ba su ci ba an ɗaure shi su ma an ɗaure su domin ɗaurin yanzu ba shi kaɗai ya shafa ba na san a da akwai waɗansu masu ƙoƙari cikin 'yan siyasa da suke yin irin haka su rinka bibiyar gidajen kurkuku lokuta lokuta kafin in fara fita tafsirin azumi waje na san lokutan da suke yin irin haka to da haka dan Allah 'yan siyasa mu su rinka koyi da wannan in kai kai kamfen da shi da Allah ba shi kenan ba kayin kai kamfen da shi ba laifi in dai ba za ka yi dan Allah ya yanta ka kadai a lahirar ba to ka yi ai kamfen din zai iya yiwa ka yi kai kamfen ɗin Allah ya baka duniyar ya baka lahirar to haka nan a mu a wannan yanayi da mutane a kan titi ku suna kwana da yunwa me kake tunani ga waɗanda suke kwance a cikin ɗakunan kurkuku suna cikin mawuyacin hali dan mutum yana cikin kurkuku sai ya ce ba za a taimaka masa ba ba za a ciyar da shi ba ba za a yi masa kaza ba ba za a yi masa kaza wannan ba daidai bane ba da haka muna bukatar irin waɗannan ga al'ummu duk wanda ya irin wannan Allah madaukakin sarki zai ba shi lada ba karami ba domin duk lokacin da al'umma hankalinta bai kai waje ba kuma akwai matsala a wajen in kai Allah ya haska maka hankalinka ya kai wajen in kai alheri to Allah zai baka lada ninkin baninki kuma duk wanda ya zo ya biyo bayan ka sai Allah ya baka ladansa domin kai yanzu ka koya masa kai yanzu ka tunatar da shi sakamakon naka shi ma ya biyo baya ka dan Allah mu rinka kulawa da irin wannan ga gidajen ƴaƴan tsuntuwa nan da kiristoci suke zuwa su ɗauke su su je su raine su su mai da su kiristoci ƴaƴanmu ne fa a cikin mu aka tsince su amma saboda mun watsar da su kiristoci za su zo su ɗiɗɗiba su yi arewa da su su yi kudu da su su yi yamma da su yanzu har a sansanin yan gudun hijira lokacin da ake faɗan maiduguri har a nan suna amfana muna cikin bala'i su amfana suke an fatattake mu an kore mu an kai ƴaƴanmu da matanmu sansanin gudun hijira kuma suna bi suna ɗauka suna daɗa rainarsu kuma don su sake zuwa su zame mana makiya amma al'umma mu ba hankalinta baya wannan wasu manyan 'yan arewa ma an ɗauki kuɗin an ba su don su siyar da 'yan gudun hijira sun sace su duk wannan ba ne a gabansu ba ba tunanin wa'incan da suka rasa iyaye suka rasa ƴaƴaye suka rasa mataye suka gayyara ba a gabansu tunaninsu ne za su tara su a su to ka tara ɗin in ka mutu abin ne ka da dala in kai mutu a maka likkafanin dala ba dai karshen tsiya ba kenan ka gani in ka shiga kabarin dala za ta yi maka amfani wallahi ba abin da za ta tsinana maka ka ci ka sha ka yi teɓa ka mace kabari ya karɓa ka riɓe tsutsa ta sharɓa ba shi kenan ba yanzu ni ya fi kyau ka zaɓa in ba farali da nafila ba inda kana da hankali Allah ya samu dace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace afdalu sadaqati zillu fusfatin fi sabilillah cikin sadakoki inuwa da zaka gina ta rumfa dan taimakon addinin Allah a inda ake bukatar ta sannan sau da dama ina ba wa masu wadata shawara kada su rinka hawa kujeran naƙi da ra'ayin riƙau a lokacin taimako shi kawai abin da zuciyarsa ta riya masa shine ya gina masallaci to kuma mutane a unguwar ba masallaci suke bukata ba ila rijiyar burtsatsai suke bukata ila eh, eh, ajujuwan makaranta suke bukata amma shi tunda masallaci ra'ayinsa ya nuna masa masallaci za a yi to me kenan ba daidai bane ba mutane suna jin yunwa ka tafi kana gina masallaci ya bakar kuma Allah jikan su zarama yace gina masallaci yafi gina masallaci musamman a lokacin yunwa fakku raqaba aw it'amun fi yawmin li masqaba man za maqraba aw miskinan za masraba da ka rinka kula da wannan lokacin da al'umma take fama da cututtukan annoba a tafi asibiti a ta taimakawa marasa lafiya marasa galihu wani mutum nake jin sa a rediyo yana faɗa yace akan naira hamsin 'ya'yansa tagwaye ne ɗaya ya mutu da ƙire kwace rayuwar ɗaya ya kawo ɗansa asibitin murtala 'ya'yansa guda biyu suna fama da malaria aka ce ana buƙatar ɗari uku da hamsin ɗayan kan a nemo naira hamsin ɗin ya mutu ɗayan kuma haka ya aje shi akan tantagaryar teburi ya tafi nemo naira hamsin ina ina masu kuɗi ina gwamnatoci al'umma tana cikin halin kakanika tana cikin wahala ana cututtuka mutane ba su da kuɗin siyan magani ko kuma kuna kwana akan kuɗi kuna kwana akan daloli wallahi sun tallahi Allah zai tambaye wallahi sun tallahi Allah zai tambaye wallahi summa tallahi Allah zai tambaye wa haka Allah ya ce ku ciyar daga abin da muka wakilta ko rukonsa domin dukiya ta Allah ce kai wakilin dukiya ne kai kokari ka amfana da dukiyar kan ta kubuce daga hannunka in za ka yi ba sai kowa ya sani ba ka tafi ka je kai Allah in wane yayi wane yayi wane yayi matsalar sai mu neme ta a cikin mu sai mu rasa amma ya zama dole dole sai an fito an yaya ta an faɗa wannan kuma daban in duk sadaqati fa ni'im ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa manihatu khadimin fi sabilillah da kyautar mai hidima wajen taimakon addinin Allah an gane ko tsaro tsaruqati fahalin fi sabilillahi ko kyautar abin hawa don taimakon addinin Allah manihatu khadim kyautar bawa wanda zai yi hidima don taimakon addinin Allah a lokacin da bayin suke da lokacin da yake akwai bayin mai sharhi ya ce wa manihatu khadim fi sabilillah al manihatu ay al atiya kyauta kenan wal muradu wa atiyatu khadimin ملكا أو إعارة من مسلم لأخيه المسلم دون أي مقابل احتسابا عند الله تعالى dan uwanka musulmi ka bashi aran bawanka amma ba tare da ka karɓi ko sisi a hannunsa ba dan yayi masa wata hidima dan Allah a lokacin bukata to wannan ma yana daga cikin mafificin sadakoki an gane ko kamar yanzu ne ka iya cewa ka ba shi aran kuɗi yana cikin halin talauci dan ya warware wasu matsalolinsa daga baya biya ka tare da cewa aro ne amma wannan aron lada zai za ka samu na musamman an gane ko domin sau da dama bashi ya fi kyauta lada bashi ya fi me kyauta lada da yawa daga cikin mawadata ba su fahimci wannan ba idan ka zo ka ce da Allah alhaji taimaka min da rancen dubu goma sai ya kawo ɗari dubu biyar sai ya baka to ita dubu biyar ɗin ba za ta biya bukatar ba ko ba haka ba kai bai kai ka ga gaci ba kuma yanzu ya kulle ka da wata da jijiyar wuyarka yanzu ka ba za ka sake cewa kuma ba ni ba magana ta kare a nan yana ganin kyauta ya baka eh kyauta ce an yadda amma ka bashi bashin nan duk da zai dawo maka da shi ya je ya kashe wutar gabanka ya fi ma wannan kyautar da ka bashi lada a wannan lokaci an gane ko to da haka wannan yayi kama da wannan a wancan lokaci akwai bayi ana ba da aransu amma yanzu babu bayi sai mu kwatanta da mi aran kuɗi a lokacin bukata matukar mutum ka san ba cinye ma zai yi ba to ba laifi ba ne in ka bashi bashi duk da zai dawo maka da shi wannan za ka samu lada mai yawa ka ba da bashi kuma kana da lada kuɗinka sun dawo kuma kana da lada au ƙasa halin ko kuma kyautar abin hawa bijimin amalan raƙumi a wancan lokacin mafi girman abin hawa shine turkekin raƙumi amale to da haka manzo Allah yake ka da shi fi sabilillahi dan hidimar addinin Allah wannan ma ba karaman lada za ka samu ba ba karaman sadaka bace ba abin nufi yanzu akwai da yawa daga cikin ustazanmu waɗanda suke zuwa wa'azuzzukan maguzawa suna fita wajen gari suna zuwa su musuluntar da waɗanda ba musulmi ba su tattauna da su su yi kaza su yi kaza wani zaka ga yana da lokacin da zai wannan aikin amma ba yi da abin hawan da zai kai shi kai kuma alhaji kana nan a kasuwa hidindimin ka na kasuwa ba za su baka wannan damar ba ba ka da lokacin da zaka je ziyarar maguzawa ballantana ma ka je kai musu wa'azi ba kama da dabarar wa'azin musulmi kai ballantana ta ba guje to a madadin wannan kai ma za ka iya wa'azin maguzawa sai ka sai mota ka ba su su zuwa ko kuma duk lokacin da za su tafi kai alkawarin kuɗin man aje a dawo da kuɗin abinci me zai rage ka a dukiyarka cikin dukiyar da Allah ya baka ba abin da za ka rabu to sai kaga in kai haka kayi wa kanka da kanka gata kayi dabara kana gina duniyar ka a lokaci guda kana gina me lahirarka za a je lahira malamai za su shiga aljanna ka zo har da kai sunanka ya fito a listin su saboda kai ma kayi aiki irin nasu ka faɗa da ka faɗa kuka yi su suna yi da lokacinsu da iliminsu kai kana yi da aljifinka sannan a lokaci guda kuma in za a kira attajirai wanda suka tsare haƙƙin Allah a kasuwanni da amana da kasuwanci na gari kuma sai kaga sunanka ya fito shi ko malam sunansa kila ba zai fito a nan ba tunda bai da jarin kasuwa to amma da yawa wasu sai su ga cewa tunda mu yan kasuwa ne ba mu da ta cewa a bangaren addini duk matsalolin addini a taho wajen malam abun mamaki zaka ga mutane suna kuka mana wai kuɗin haya kuɗin haya bahaushe ya ce wayan kura tana maganin zawa ce kanta wani zai zo ya ce wallahi akwai wani bawan Allah ya yi min tek ya fi sau goma ya yi min waya cikin azumi dan Allah malam za a kore ni daga gidan haya nace ya zan yi da kai bawan Allah ya zan yi da kai to amma cikin hikimar ubangiji a satin nan kuma ya yi min tek yana ta godiya ni dai ina ta dora shi in ce ka kai wa Allah kukanka ka gama kar ka kai wa bayan Allah kukanka za su za su disappointing ɗinka za wanda kake tsammanin zai taimaka ma ba zai taimaka maka ba amma kai wa ubangijin mutane wanda kofarsa ba a rufewa kukanka kana cikin matsala bacci ba naka bane da daddare gaya wa Allah faɗi ka ta. idan ya tashi yayi ma za ka sha mamaki to a satin nan cikin hikimar ubangiji wallahi ni ban san shi ba ban taba jin murya zama ina jin a waya ba dan wayar tasa tunda na fahimci ta ce ba ɗauka nake ba amma zai mun tafi ya kai feji biya. duk matsalolin gidan haya sai ya lissafa mu dan Allah to malam ka zo ma ka shiga gaba ka bashi baki nake wallahi bana Kano ma ina Neja dan ita waya tsiyata ta bata nuna inda kake amma da ka gano ma ni bana gari to amma a satin da yake cewa wallahi malam Allah ya yaye mu kuma na samu buɗi kaza kaza ya faɗi kalmomin da ni na ji daɗi kwarai da gaske saboda shi matsalar wani daga cikin mutane lokacin da yake cikin wahala kake sani in ya shiga daɗi baka sani Allah ma kuma baya son wannan innal insana خلق halu'a idza مسه الشر jazu'a wa مسه الخير سلك sallake المسلم almusalli shi Allah baya son lokacin da kake cikin wahala kai ta kuka in kuma ya kawo ma agaji kai shiru ba za a ji bakin ka ba dan kar ka nuna ka samu fita kai ma a zo neman taimako a wajen ko to wannan ɗabi'a ce ta dan adam yana da yawan san kansa da a zamanin zamanance in aka ce ɗaruƙatu fahal taimakawa da abin hawa wajen hidimar addinin Allah sawa'an wani ɗalibi ne yana zuwa makaranta amma kullum a ƙasa yake zuwa da ƙyar ma ake samun kuɗin biyan registration da ƙyar ake samun abin da za a ci alhaji wani a unguwarku a layinku samu irin waɗannan ɗaliban kai musu keken dubu goma sha biyar mutum ɗaya biyu ne kai musu wannan ka taimaka musu kuma wallahi ba karamin lada za ka samu ba za ka gane wannan ribar da kai ba sai Allah ya tashi alkiyamarsa amma muna raina irin waɗannan ayyukan na alheri muna ganin kamar ɓata lokaci ne muna ganin kaza muna ganin kaza muna ganin kaza kuma ba mu sani ba wannan yana daga cikin abin da ya danna al'umman mu a ƙasa ba ma taimakon kai da kai kowa kaga yi surviving a ƙasar Hausa da kansa ya ƙoƙarin kansa ya surviving to da haka shi ma yau in an zo ana gaya masa matsalar wani ba zai yadda ba ba zai tuna ba zai tuna shi ma lokacin da ya sha wahala ba wanda ya taimake shi amma wancananka waɗanda ba mu ba suna taimakon gajiyayyun cikinsu shi yasa ba ka samun almajirai a cikinsu ba ka samun marasa aikin yi a cikinsu ba ka samun kaza da kaza to dole shi ma lokacin da ya taso ya ga wani yana cikin wahala zai zo ya taimaka masa saboda shi ma ya tuna haka yake a da aka taimake shi kazalika kuntum min qablu famanna Allahu alaikum kai ma fa da haka kake Allah ya taimaka maka ya kawo wani ya fitar da kai daga halin kakanin kai to kai ma kakka manta da na bayanka muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito wannan hadisi ana nuna mun lokaci yayi zamu tsaya nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum wa rahmatullah da farko wannan kwamiti namu mai albarka na karatun rana irin ta yau na wannan masallaci yana neman taimako na gaggawa don gudanar da waɗansu ayyuka masu matuƙar muhimmanci da haka za a kewaya da fatan Allah ya ba da ikon taimakawa takarda ta gaba tambaya ce ɗan uwa yake assalamu alaikum malam Allah ya ƙara lafiya amin Allah ya kare mu baki daya yake dan Allah malam ina son ƙarin bayani dangane da wannan hadisin قال rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل ubangiji yana mamakin waɗansu mutane da za su shiga aljanna a cikin sakari wannan a nan duniya ne ba wai a lahira ba ne ba domin a duniya ana iya ɗaure ɗan aljanna amma a lahira ba a ɗaure ɗan aljanna dan wuta shine wanda a lahira za a daure shi kuma a sanya shi a cikin sarka da safari sannan a jefa shi a cikin wuta fisfalasil yushamun fil hamimi thumma fil nari yusjaru khudhuhu fagulluhu thumma al jahima thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an fasluku malamai suka ce abin da ake nufi da Allah yana mamakin mutanen da za su shiga aljanna a cikin safari shine mutanen da a nan duniya suka kiyarda su musulunta a karan farko har sai da aka zo aka yi yaƙi da su aka kama su a matsayin fursunonin yaƙi aka ɗaɗɗaure su ko kuma daga baya sai suka zo suka musulunta kaga sun shiga aljanna amma ta hanyar me safari ko a cikin safari. wannan a bisa ga ɗaya daga cikin maganganun malamai na san akwai waɗansu maganganu game da fassara hadisin amma dai wannan shine maganar da take iya zuwa mun a yanzu cikin abin da nake iya tunawa wallahu ta'ala a'la wa a'lam takarda ta ƙarshe ta hannuna ko a hannuna dan uwa yana tunatar da ni a satin da ya gabata na kawo hadisin abu huraira ثم ذكر الرجل يطيل safara. أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له a wancan lokaci na fassara wannan hadisi dangane da sabubban da suke hana Allah ya karba addu'ar bawa daga ciki akwai cin haram ko ko da ku a ce bawan ya kiyaye ladubban addu'a da kuma sabubban karbata amma tunda ya zo da abin da ke hana a karɓe ta wanda shine cin haram to wannan na iya sa Allah ya watsi da dukkan waɗancan abubuwa da yayi na farko an ce yuqilu safar yana tsawaita tafiya wanda wannan ya nuna kenan tafiya lokaci ne na me karɓa addu'a addu'ar matafiyi karɓaɓɓiya ce da'awatul musafir na biyu an ce a sha'asa a gabara gashi a cikin hali na kunci da matsananciyar bukata ba wai ana nufin baya wanka ba karka zama kazami mara wanka wai dan Allah ya karba addu'a ka a'a in kaga dan adam bai yi wanka ba to sai dai in yana cikin matsanancin hali ila sabulun wankan ma bayi da shi ila ruwan wankan ma bayi da shi ila yana cikin wani tashin hankalin da ba zai iya kulawa ma da ya jikinsa ba to wannan Shi ne irin abin da hadisi yake magana a kai idan mutum ko ya kai irin wannan hali ta fuskar matsananciyar bukata da wahala to ana sa ran da ya roki Allah Allah zai amsa masa domin ya kai halatul ittirar halin tsananin bukata ubangiji kuma ya ce amman yujibul mutarra idza da'ahu babu wanda yake amsawa mai matsananciyar bukata in ya roke shi in ba Allah ba da haka shi kansa halin tsananin bukata din yana sa Allah ya tausaya wa bawa ya kalle shi ya biya masa bukatar sai ya fitar da shi daga halin kunci to shi wannan yana cikin wannan halin ash'afa akbara to sannan kuma gashi yana daga hannu zuwa sama ma'ana yana kiyaye ladubban addu'a domin yana daga cikin ladubban addu'a daga hannu zuwa sama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allah yana jin kunyar bawansa ya daga hannu zuwa gare shi ya roƙe shi amma ya bar shi ya dawo hannunsa haka ba tare da ya amsa masa ba da haka Allah yana jin kunyar wannan to kaga kenan yin wannan din yana daga cikin ladubban addu'a to sannan gashi yana tawassuli bil asma'illahi alhusna shine ar-rabb wanda Allah ya ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da kyawun sunaye ko roke shi da su wanda kuma yana daga cikin sunayen din rabbu ربكم ورب آبائكم الأقدمين ربكم ورب آبائكم الأولين رب العالمين رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين أنغانيكو فذاك ينا توصلي بالربوبية ينا شوى يا رب يا رب ya kamata a ce duk wannan matakai da ya cika da ka'idoji da ya kula da su kai tsaye kawai amsa addu'a ya biyo baya dama kuma ba za a amsa ba saboda ne shine fa mafa'amuhu haram saboda abin da yake ci haram ne yana cin abincin da ba na halal ba wa mashrabuhu haram abincin da yake sha haram ne ko dai ya kwata daga wajen wani ko yayi wani ko wannan ko yayi sata ko kuma yayi rantsuwar ƙarya a ciniki wanda duk wannan yana jawo duk abin da ka siya ko ka siyar din kudin su zama haram saboda ka shigar da haramci cikin aikin ko yayi algusu ko ya boye mai kyau ya sha kuɗa da mara kyau ko dai makamancin wannan wa malbasuhu haram tufafin da yake sawa ma haram ne sannan wa guziya bil haram a nan ne inda kuskuren ya faru sai na ce wa guziya bil haram ya yi guziri da haram asalin kalmar guziya min al giza shi ma abinci ne to amma abincin da ake ciyar da yaro ba wai wanda shi yake ci da kansa ba an gane ko kaga kamar nonon uwa giza ne abinci ne da ake ciyar da yaro idan ka malamai suka ce matsalar shi ya samo ta ne tun a asali tun yana yaro iyayensa da haram suka ciyar da shi kuma shi ma ya tashi ya dora duk da waɗansu malamai suka ce to menene dalilin da zai sa a ce an ciyar da shi yo in an ciyar da shi ne ai shi ba laifinsa ba ne, wala ta taziru ziratun wizra ukra sai suka ce eh anan ba an faɗa bane dan shi a kama shi da laifi an faɗa ne dan a nuna maka tun asalin sa yana da dauɗa haram a tare da shi da wacce ba shi ya jawa kansa ba da wacce ya jawa kansa duk ta haɗu ta kume masa da haka dai wannan shine abin da muke so mu gyara kalmar gozziya an ciyar da shi domin gozziya fi'ili ne mabniyyin lil majhul an ciyar da shi an gane ko ba wai gaza ya ci da kansa ba ina fata an fahimta to Allah ya sa mu dace wannan shine gyaran da aka yi mun Allah ya saka wa shi dan uwan da alheri da haka dai da wannan muka kawo karshen darasin mu a yau sai Allah madaukakin sarki ya kai mu mako mai zuwa subhanakallahumma allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk